وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafiyar, a yau litinin yau mullisnai ne goma ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da da uku daidai kuma tabba wanda ya zama daidai da gregorian kalanda wanda ba ya da tabbati yau muna goma sha ɗaya ga watan afirilu miladiyar annabi isa ne maryam alaihi masalam a bethlehem tana da shekara dubu biyu da ashirin da biyu yau mun kai azumi goma kamar yadda hausawa suke cewa an yi goma na marmari yanzu kuma za a shiga goma na wuya bayan nan kuma za a shiga goma na murnan sallah amma na ga wani a facebook ya rubuta da goman wahala aka fara to amma kusan kowace shekara in an duba inda har za a yi azumi a lokacin tsananin zafi bazara irin wannan ruwan sama yana kokarin sauka sanyi ya riga ya tafiya ba da baya to dole azumi ya yi wahala damar ramadan fassarar ramadan daga larabci zuwa hausa shine lokacin da rana take da zafi a lokacin ake so a yi azumi da talaka da masu kuɗi masu hali saboda masu kuɗi waɗanda suke ci su ƙoshi su take cikinsu ko waɗanda mai yi musu yawa sai yawan shan ruwa suke yi saboda yunwa ba ta daminsu to idan sun ɗauki azumi a lokacin tsananin zafin rana su je abin da talakawa waɗanda ba su da sisi ko waɗanda ba su da ki su ji irin abin da suke ji na raɗaɗi to wannan zai haifar musu da zimma ko kuma himma na ainihin taimaka wa bayin Allah shi yasa ake kwadaitarwa a wata rabalana da a bayar da abinci domin saboda ya fi muhimmanci duk wanda ka baki abinci ya ci to kai ma Allah tabaraka wa ta'ala zai baka abinci ka ci duniya da lahira shi yasa idan ka ci abincin da aka baka sai kai addu'a ka ce Allahumma at'im at'amani wa saqani ya Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni ka shayar da wanda ya shayar da ni ko da yake malamai sun yi bayanin cewa layin abinci daban layin abin sha daban abin da ake bukata ka hada duka mutumin da ka kawo masa dambu wanda aka yi da gyada da karago da yankakken hanta yan kanana kanana ciki o oh, wato a nan ne za ku ce na abu dambun da ya ji maiko to idan ya ci ba zai samu natsuwa da kwanciyar hankali ba sai idan ya tsora da ruwa a kai saboda haka idan ka kawo masa irin wannan dambu ya ci misali to kamata ai ka kawo masa zobo wanda yake mai dan sanyi sanyi mai dan zaki zaki sai ya a akai to idan ya gama kine sai addu'a ya ce Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani Allah ka ci yadda wanda ya ci yadda ni ka sha yadda wanda ya sha yadda ni to yana iya yiwa abinci kawai ka baki idan ya ce Allahumma at'im man at'amani ka shiga ciki yana iya yiwa abin sha ka baki an samu kunun gyada wanda yake mai daɗi ko labiyayye ko kunun alkama wanda za a zuba masa fe madara a ciki a ɗan zuba ko a kara da suga kaɗan ko da yake wannan ma ya fi wani abincin ƙwarai da gaske inda ka samu kunun gyada mai gwibi ko da yake kasance ta hada wa mutane zakaminsu ai kaga wanda ya sha kunu ai sha ne ba a ce an ci kunu sai dai a ce an sha to haka ma mutumin da zai kawo ruwa wanda yake farau-farau amma shi ma yana da zaƙi ko yana da sanyi ko mai ɗan sanyi-sanyi ko yana da zafi idan mutum ya sha zai ji hankalinsa ya kwanta idan ya yi addu'a ya ce allahumma ya ubangiji wasu man saƙani ka shayar da wanda ya shayar da ni to sai Allah ta'ala ya kayar da kai duniya da lahira saboda haka an fi kwalaitarwa da a ciyar a cikin watan ramalana abin da mutane suke yi sai ta raba shinkafa su raba shuga su raba garin kunu su raba gero su raba ainihin a menene gyada akwai masu raba aya saboda ana hadawa to kaga duk waɗannan nau'uka ne na abinci ga masu raba wake tunda za a iya yin alale za a iya yin menene da waken amma zai yi wahala ka samu masu raba nama ko ana samu dai ban ana raba nama ba eh, to amma ko nama ma idan an raba domin saboda duk mutumin da ya azumi ya samu ruwa mai zafi ya ɗora da farko ya samu farfesun jan nama ko kayan ciki ko farfesun kai ko na kafafuwa ya kenye ya samu ruwan sanyi ya dora to yana jin idan an zo su hurmaki sai dai ya dora ruwa kawai Shi ne wanda zai yi Allahumma iman al'amani wasu iman tsakani da karfi Allah ta'ala ya karba mana saboda haka wannan azumin da ake ciki akwai zafin rana dama abin da ake so kenan mutane su gane wahalhalun da talakawa ko waɗanda ba su da ki suke ciki saboda haka idan da hali sai mutum ya taimaka gwargwadon abin da zai iya taimakawa ba sai ka sai buhun shinkafa ko buhun shuga ko kuma buhun gyada ko buhun gero ka bayar ba ka bayar da gwargwadon abin da za ka iya bayarwa wani za ka samu a na gidansa zai ce a ƙara sai a fitar da ɗan wani kwano haka ko langa ba za a rasa wanda zai karba ya sha ba to kaga kai ma za ka samu addu'a tunda kowa yana yin gwargwadon abin da Allah tabaraka ta'ala ya baki ne la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai kallafa marai wato abin da yafi karfinta saboda haka muna fata waɗanda suke da hali za su yi kokari su taimaka wa bayin Allah waɗanda ba su da ke idan sun ciyar Allah ya ciyar da su idan sun shayar Allah ya shayar da su kuma hanya ce ta samun shiga aljanna cikin sauki saboda haka da goman farko da goman tsakiya da goman ƙarshe duk wajen ayyukan alheri kusan su ɗaya ne sai dai kawai da za mu ɗauka goman farko ana yi ana ɗan tsoro-tsoro yanzu na tsakiya zai zo ya wuce kaf insha Allah ta'ala sannan goman ƙarshe ma zai zo ya wuce cikin sauƙi insha Allah ta'ala a ci gaba da karatunmu na wannan sura suratun najir a yau insha Allah za mu taƙi daga kissan samudawa mutanen annabi sale bayan mun yi kissan adawa mutanen annabi hudu da kuma mutanen annabi nuhu waɗanda aka ambata mana a ɓangare na farko da na biyu to gana uku Allah ta'ala ya ce kazzaba samudu bin nuzur a'udhu billahi minash فقال kazzaba samudu bin nuzur samudawa su sun karyata da gargadi iri daban-daban ko kuma sun karyata manzannin Allah domin duk waɗanda suka karyata manzon Allah guda ɗaya to tamkar sun karyata manzannin Allah ne da yawa shi yasa yana daga cikin abin da ake bukatan musulmi ya yawaita maimaitawa a cikin amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la bai na ahadin bin rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir ina kyauta zaton ma sallan isha'i kaman abinda karanta mana kenan eh, abinda karanta mana kenan dalilin da ya yasa ake yawan karantawa a cikin sallah saboda me saboda wanda ya haddace da kuskure ya gyara wanda bai haddace ba kuma ya haddace tunda amanar rasulullah tana da muhimmanci kwarai da gaske da ita da yar uwarta la yukallifu Allahu nafsan har ya zuwa karshe tunda manzo Allah ya ce duk wanda ya karanta su fi lailatin kafatahu idan mutum ya karanta da daddare sun wadatar da shi ba sai ya yi kulaƙozai ba wala Allah ba sai ya yi addu'o'i yayin da zai kwanta ba wala Allah ba sai ya rufe kofa ya gargame ko ina ba in ya ga dama yana iya kwanciya ya kuma ainihin bar kofofinsa a wangale inda imaninsa ya kai haka ba abin da zai faru warai da gaske amma imanin ka bai kai ba to karanta amanar rasulu ka hada da rufe kofa kuma ka kara da kwado warai da gaske saboda abin imani imani ne to a cikin wannan amalan rasul bima unzila ilayhi min rabbi kaga imani da manzanni sai aka ce ku ce kun yi imani da dukkan manzannin Allah la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma rarrabewa tsakanin wani daga cikin manzannin Allah mu ce nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din mu yi imani da wani bangare ko mu kafirce da wani bangare ba zai yiwu ba a ka'idan musulunci sai ka yi imani da dukkan manzanni da dukkan annabawa waɗanda Allah ya ba da labarinsu da waɗanda bai ba da labarinsu ba fiye yasa malamai da yawa suka ce kamar yadda aya ta ambata waɗansu an ba da labari waɗansu ba ba da labarinsu ba saboda aka annaba da manzanni suna da yawa kwarai da gaske kuma ba a ce kowane annabi ko manzo sai ka san shi ba amma dai mashahurai daga cikinsu su ne guda 25 wa fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sabatun wa idrisu da shu'aibu sali wa kaza har zuwa karke saboda haka in kana son ka san su sai ka ɗauko wannan baiti sai ka haɗa wa fi tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha to zaka samu mashahurai daga cikin annabawa da manzanni guda 25 amma duk da haka waɗannan 25 in ka san su ka haddace su ba dole bane ne abin da yake dole a kanka ka yadda da cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da annabawa da manzanni kuma annabawa da manzannin nan bangarori guda biyu ne bangare na farko a cikin ainihin mala'iku Allah ta'ala yana da manzanninsa a cikin mala'iku amma babban jagoransu shine mala'ika jibril alaihi sala, sannan sai cikin mutane Allah ta'ala yana da manzanni yana da annabawa kamar yadda Allah ya ce Allahu ya safi min almala'ikati rusulan wa min annas inna Allah safa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alalamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim saboda haka akwai waɗanda Allah ta'ala ya zaɓe su a matsayin annabawa da manzanni waɗannan wajibi ne ka yarda da su a ƙarƙashin wannan sai aƙida ta ahlus sunna wal jama'a akwai kuma imani da masu karama domin saboda wannan aya da muka ambata inna Allah safa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci wato dangin imrana da dangin ibrahim a cikinsu akwai annabawa a cikinsu akwai waɗanda ba annabawa ba shi na karan kansa imrana ai ba annabin Allah ne amma kuma Allah ta'ala ya ambace shi kaga kenan akwai karama akwai manya-manyan waliyan Allah kamar yadda a cikin sahabbai aka samu manya-manyan waliyan Allah irin abubakar bin abi kuhafa da umar ibn al-khattab da usman bin affan da ali bin abi talib ko sa'ad bin abi waqqas ko sa'id bin zaid ko abdurrahman bin auf ko mus'ab bin umair ko abdullah bin mas'ud ko abdullah bin umar ko abdullah bin jarir da sauran makamantansu waɗanda yake manya-manyan ainihin sahabbai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga ka san waɗannan da yawa wato ka san su duka wannan ba lallai bane amma dai zaka yadda cewa annabawa da manzani sun zo da sako guda ɗaya a bautawa Allah ke kadai ba tare da shirka da ki ba sa'annan wajen shari'a ba za a yi komai ba sai abin da Allah tabaraka wata'ala ya saukar tun da likullin ga kowanne daga ciki Allah ya ce ja'alna mun sanya gare shi shir'atan wa haja bi ma'ana shari'a da kuma hanya shine method wanda zai bi domin ya isar da sakon Allah subhanahu wata'ala to saboda haka in ka da wannan shi kenan shi ne la nufarriqu baina ahadin mai rusulihi abinda ka'ida ta ambata kaga annabawan Allah da manzannin Allah ne su wanda ka zo kace baka yadda da shi ba to kaman dukan su baka yadda da su bane saboda haka idan annabcin annabi ya tabbata ko manzancinsa ya tabbata kace kai baka yadda da shi ba to wannan kafirci ne zanzan Ya sa Allah ta'ala ya kafirta waɗansu mutane da yawa saboda ba su yadda da manzon Allah ba waɗansu an kafirta su saboda ba su yadda da annabi Isa alaihi salam ba kamar yadda aka kafirta waɗansu saboda ba su yadda da annabi Musa alaihi salam ba dama waɗannan annabawa guda uku na ƙarshe-ƙarshe an fi rikici a kansu annabi musa alaihissalam rikicin da ke kansa bai da yawa annabi isa alaihissalam shi rikicin da ke kansa yana da yawa tun da ke an kai shi ma kololuwan kurewa wanda allah ta'ala ke ba haka ba ne annabi isa da maryam ne annabi isa bawan allah ne annabi isa ruhun allah ne sannan annabi isa annabin Allah ne sannan annabi isa manzon Allah ne kuma Allah ta'ala ya sanya annabi isa yana cikin ulul azmi min rusuli sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda shi ma akwai waɗanda ba su yarda da shi ba to amma kaga musulmi ya yarda da annabi Musa ya yarda da annabawan da ke tsakani ya yadda da annabawan da suka zo kafin annabi Musa tun daga zamanin annabi Adam alaihi salam kuma ya yadda da annabi Isa alaihi salam sannan ya yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kazzaba samud bin nuzur samudawa sun karyata manzanni tunda sun karyata manzansu guda daya to tamkar sun karyata manzanni ne min qablu wa min ba'du bi ma'ana manzannin da suka zo kafin annabi salih alaihi salam da waɗanda suka zo bayan annabi sale alaihi salam duk da kasancewa ba su kai zamanin ba tunda ya gwada idan da za su bayyana zamanin su karyata su za su yi ba za su yadda da su ba na faƙalu suka ce a basharar minna wahidan yanzu mutum guda ɗan adam mutum irinmu ne a basharar in ka ji an ce maka bakar shi ne dan adam dabba ba za ta yi shiga cikin wannan ba mutum kenan minna daga cikinmu wahidan guda ɗaya littamyir domin su daɗa rarrabewa tamyizi takidi karfafawa na tabi'uhu shi za mu bi shi don akwai takadimi da ta'akiri domin a gwada maka mai a gwada maka balagan takaitawa eh ai a bakaran din nan saboda aɗin hamza ce istifhamiyya sannan bakaran ya zo kuma mafuli ne to ya aka yi ya zo da fata saboda na tabi'uhu eh, asalin magana a na tabi'u bakaran minna ko a na tabi'u bakaran wahidan minna shine akwai takadimi da takiri yasa a nan akwai ijazi akwai kifar ko kasur abinda suke kiran kiransa rikasur na'am fazakaran minna wahidan na tabi'uhu mutum ɗaya daga cikinmu kawai za mu bi tilo shi ne annabi salih ya zo ya ce mana kiɗin nan annabin Allah ne inna idan lafi dalalin wa suka ce muna cikin bata da hauka inda mutum da ya za mu ji wannan suna son sai in kare shugabanci ne amma saboda ba su yadda da sakon da ya zo ba ne wato sakon da ya zo da shi ba don ka bincika za ka samu suna da sarkin garinsu sarkin gari ko guda ɗaya ne ko ana sarakuna guda biyu wallahi yana yi sarakuna biyu yaƙi za su yi sai ɗaya karya ɗaya sai ɗaya karya ɗaya don ba a samun sarakuna biyu shi yasa in mutum ya samu shugabanci inda aka ce shi ne da shugabanci na kololuwa to ka tsara masa in ka shiga gonarsa wata rana taka ka zai yi kuma ko kai ne ubansa sai ya taka ka sai ce ka bar shiga hurumina saboda haka shugaba guda ɗaya ke yi su ma waɗannan kafirai da suka faɗi wannan magana ba su da hankali ne ba su yi tunani ba saboda suna warware kansu ba yadda za a yi a samu sarakuna guda biyu a gari ɗaya ba yadda za a ya samu gwamnoni guda biyu a jiha guda daya yanzu ba domin da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha ba da duk waɗanda suke shigowa da jiniya ba gwamnoni ba gwamnan jihan ya ga ma zai hana su to ba da yake akwai saman sa yasa sun fi karfinsa bai sai ya hana ba in ma ya hana to sai ya ga masu jiniyan masu yawa to gare yi shiru in ya so ya bambanta nasa ya sa a je a kero masa in wani ya ji kuma ya kwaikwayi irin nasa kuma bai sai hana ki ba amma ba domin haka ba da babu yadda za a yi gwamna ya zo ana masa jiniya a jihansa sannan a ce wani ɗan majalisa ko senata ko minista ya zo ana masa jiniya gwamna ya yadda ba zai yadda da wannan ba amma da yake gwamnatocin biyu ne kowanne suna da hurumi shi yasa amma ya kaga akwai umarnin da duk wanda ya shigo da duniya jihar wani gwamna to ya san akwai huruminsa akwai inda yake gwamnan zai taka ki a fi karfinsa saboda ki yake da iko ya za mutane suke ta kokuwa wajen neman ainihin gwamnan abin nan su zama gwamnoni saboda ikon da suke da ki idan kai ba kowa ba ne in ya ga dama zai hana ka shigo jihar gaba daya musamman ya samu dan adawa wanda yake kokarin ya kwace mulkinsa ai ba zai taba yadda ba shi ma ta kowace hanya sai ya takura shi zama da haka shugaba guda da yake yi a da ko a yanzu aboko kuma ko da ba aboko ba kai kowa waye ne shugaba guda ɗaya ne kowa waye ne taron wawaye saboda an samu wani ya bullo shi babban wawan zai sa a yi wauta wanda sai ya karya ki to amma kuma su zo suna ce a bakaran minna wahidan na uhu ina idan lafi dalalin wa ko'or ai wannan magana da suka fala babu tunani kuma musulunci ya yarda da shugabanci dole a samu shugabancin mutum guda ba yadda za a yi mutane guda biyu su tafiya annabi ya ce babu shugaba a tsakaninsu dole sai sun zabi shugaba za su zaɓe ki saboda shekarunsa za su zaɓe ki saboda wayewansa za su zaɓe ki saboda iliminsa za su zaɓe ki saboda kulinsa kowanne yana iya dubawa wani kuma za a zaɓe ki saboda hikimansa da basiransa in ka zo za ka iya tattalle ki da mari amma saboda yana da hikima yana da basira sai ga ƙatti suna sauraron umarninsa kuma inda yake ne shugaba matukan ba su biki ba to za su samu matsala don kattin suna ji suna gani za a halakar da su gaba daya ya sa tsarin shugabanci cuɗe ne cuɗe ka ne amma da yin an ce wane ki ne shugaba to dole ka saurare ki. yanzu ba ga ki tafsiri muke yana jan aya muna fassarawa ba to yanzu ana cikin masallaci wani ya kafa tafsiri mana ya gani in ban sa aka tashi da shi ba <laughs> saboda ba zai yi bayi Eh, saboda haifo ba zai yi ba Wani shi tsarin shugabanci to amma kuma saboda tsaban rainin hankali shine suka ce a basharar minna wahidan na tabi'uhu inna izan lafi tsalali wato wato mutum guda za mu biya cikinmu mu yi masa da'a sai abin da ya faɗa mana alhali mutum gudan nan fada suke falaki yana karban umarni ne daga wajen Allah wanda baya karban umarni daga wajen Allah aka ce ai masa biyayya A san ta'a wajibi ne ku saurara ku yi da'a sai dai idan an muku umarni da sakon Allah abinda manzon Allah yake kenan sannan ku yi da'a ku saurara ko da kuwa ba kwa so yanzu ba gashi gwamnatoci sukan sa sharan asabar ba waye ke son sharan asabar kuma da suke sa sharan asabar jinsu suna yi ne ko na sun fito sun yi kawai show ne kawai suke yi amma da gabanin da suke sa sharan asabar suna fitowa suna yi koyaushe tsakani da Allah dole kowa zai yi a ce akalla kowa ya fito ya share kofar gidansa to ka ga wannan ka bi wannan doka dole ne ka saba wannan doka ba wato ba daidai ba ne duk da kasancewa ai kaga doka ce bata saba wa dokan Allah ba bata saba wa Qur'ani ba bata saba wa hadisi ba tunda da mun suma ba sai fa suna cewa kada kowa ya fita yayi yawo ya tsaftace gurgurdan eriyansa amma in akwai wata lalura mai karfi to wannan ana iya wucewa kuma in akwai lalura mai karfi kaje za su barka ka wuce to anan zaka ce a'a ni wannan ba zan yadda ba saboda gwamnatin jam'iyya kaza ce ya za a yi ta samu wannan ko su shugabannin ba su fitowa ko wani abu makamacin wala wala uwa ta ka yi gwargwadon abin da za ka yi in ma ba za ka yi ba to ka zauna dai ka share kofar gidanka ya kofar gidanka kan ba sai yance maka share ba tunda ba lalle sai ranar asabar na ƙarshen wata tukun na sannan za ka yi wannan aiki ba to kaga misali kenan ana samun ire-irensu suna da yawa waɗanda yake ba su saba wa dokokin Allah ba to dole a saurara amma matukan ya saba wa dokan Allah to wannan ba za a yi musu biyayya ba sai dai in za a kashe ka ko za a wulakanta ka to in abu ya fi karfin ka dole ka hakura in aka je lahira su ne da haƙƙi kai ka fita daga cikin haƙƙi ina fata an gane to kaga tsari kenan ko da ma a tsarin da ba na Allah ba bi ma'ana a shugabancin da ba wahayi ake karba ba to balle kuma na wahayi kun ga da suka faɗi wannan magana suna gwada cewa shugabanci na wahayi da annabi salih yake musu bayani wato ba za su yi masa biyayya ba to shi ne Allah ta baraka wa ta'ala ya haikaito mana maganansu saboda mamaki a ba wato minna wahidan na tabi'uhu eh kun wani akwai kwan gaba kwan baya ina ba ta masu koyon larabci sun lura Eh, da kon gaba bayan da ke cikin wato waɗannan ayoyi jerin waɗannan ayoyi kuma usulubi ne usulubi ne na balaga ina idan lafi dalalin wasu lalle mu din nan a wannan lokaci muna cikin bata da ainihin tabewa ko da wauta inda mutum ɗaya ne zai mana umarni mu be amma shiriri ta ce maganar su a wulki ya sai kiro bainina a wulki ya zikiru alaihi بأمرنا بل هو كذاب أجل سيعلمون غدا من الكذاب الأجل أقول كي الذكر كن أنجي فامسا الذكر azzikiru zikiri ne abinda ake nufi da zikiri a nan shine sakon Allah mafiya yawan mutane yanzu idan ka ji an ce zikiri sun dauka subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ko Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim waɗannan zikiri ne kuma babban zikiri shine karanta alkur'ani karanta hadisan annabi ma zikiri ne kana bayanin fikihu ma zikiri ne tunda akwai inda zaka manzon Allah ya ce kaza malam wane zaka ce rahimahullahu ya ce kaza sahabi radiyallahu anhu ya ce kaza ko baka bane wanda shi ma akwai ambaton Allah ce amma anan zikirin da ake nufi sakon da aka bada annabi salih shine na wazi da kuma tauhidi Karaita Allah wajen aqida da sauran ayyuka shine suka ce a wulki yadhkuru alaihi min bainina yanzu an je ko masa wannan wa'azi sako na musamman min bainina daga tsakaninmu daga nan za ku fahimci akwai hasada wato shi kaɗansa da Allah ya zaɓo ke baki wannan ne za su yi masa da'a ba za su masa ba dama shi mai hasada kullum yana cikin damuwa shi yana ganin wai yaya aka yi yaya aka yi Allah ta baraka wa ta'ala ya baka ilimi yaya aka yi kai karatu kana kauyen ku mana kana kauyen ku ko kana wajen neman kudi kana barikinka shi ya je yayi karatun sa kai kana barikinka ko kuma yaya aka yi ya samu kuɗi a'a ya samu kudi saboda yana ta buge-bugensa yana yan dabarunsa zan ko ajiya kake yin ka zo ka ajiye ka zo ka ce ma abokinka ka ajiye miliyan ɗaya a banki kamar in ce ma alaran ba yanzu alaran ma ni fa yana dan tarifa akwai wata dan dabaran da ne yanzu fa yana da miliyan ɗaya abin nan alaran ma fa haushi na zai ji ni na yi dabara na tara miliyan ɗaya na na yi buge-buge na na haɗa miliyan ɗaya na to amma tun da baki na ya subuce na faɗa ma ma'alarar ma yana jin haushi na. ya za a yi mai fassara ya tara miliyan ɗaya ni kuma mai jan baki ban tara dubu ɗari biyar ba zai ba sadaka yake kawowa ba <laughs> eh, kuma ka san ko sadaka za a kawo daman ya kamata tun da ni na fi yawan magana wani malami ne ana karanta maza takardar sadakan da aka kawo aka ce na mai jan baki naira kaza ne yan amin naira kaza kudakata kudakata shi kuma nan bai fassara naira nawa ne saboda mai fassara haka ambaci na asa kasa da haka to kaga zai yi ce to an tashi ma daga tausirin gaba daya to daga wannan magana da samudawa suka faɗa wa wulki ya zikiru min yanzu shi kaɗai za a zaɓe ki a baki saƙon Allah a tsakaninmu muna ji muna gani to wannan hasada ce kuma irin wanda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan suka ce me yasa ba saukar da hazal qur'an ala rajulin min alqaryatayn azim ya za a zaɓi muhammadu ɗan abdullahi a baki? muhammadu dan abdullahi a ce an ba shi ainihin alkur'ani a tsakanin mu larabawa da waɗanda suka fi shi wayo da waɗanda suka fi shi suna da waɗanda suka fi shi wayewa da waɗanda suka fi shi shahara ba a zaɓo daga manya-manyan garuruwan nan guda biyu ba sai shi shi ne Allah ta'ala ce ahum yaksimu na rahmatar rabbi na hannu kasamna bainahum ta fil hayati duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un yasa dama mai hasada ki ba haura masa ake yi ba in ka haura masa sai da hauka a hankali zaka girbe ki saboda ko ka gane wani yana maka hasada saboda ka samu matsayi ko saboda ka yi kudi ko kana da ilimi ko ka samu ɗaukaka. tunda ɗaukaka da shahara ba kuɗi ne yake kawo shi ko kuma ilimi ne yake kawo shi ko kuma ainihin kwakwalwa ko yawan takardu ba farfesas nawa ne za ka samu angon kuma da farfesa saboda tsaban karatu ma kansa ya tsude inda zai cire hula za ga babu gaki saboda tsaban karatun boko ko na zamani amma an aka zo ana farfesa wani an ma wani bai san shi ba sai ga wani wanda yake da elementarin da elementarin da ko ma sakandariyar certificate da yake da ke sakandare din ma da kyar ya kai labari inda za ka dubi zuwa din za ga duka f9 ne f9 dolo ne amma Allah ya baki shahara kuma dole ka bi shi zai idan ka tsaya ka ce za ka yi fada da wannan to za ka yi fada da Allah ne to shi yasa su a hankali ake bin su su yaye wato ka girbe su su da kansu suke girba kansu اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتل النار تأكل بعضها babaha. لم tajid ma taqulu saboda ka ulki zikiru alaihim min bainina ya shi kadai za a zaɓe ki a baki wannan muhimmin sako suka ce kai bal huwa kazzabun ashir suke shi makaryaci ne bal bi ma'ana maganan da suka faɗa da farko ɗin nan sun ture bal lil ittirar in ji malaman na hau. suka ce an canza magana an faɗi magana da farko sai aka canza suka ce ba mu yadda ba kazzabun babban makaryaci ne don akwai kazib maka ce kazib daban kazubun daban kazzabun daban ina ba ta an gane kazib shine ismul fa'il makaryaci kazzabun rikakken makaryaci kazubun mai yawan ƙarya sai gatul mubalaga ne wannan ala wazni fa'ul wannan ala wazni fa'al kamar yadda ashir suka ce wannan ba mutumin kirki ba ne kasan daman ana so a bata ka sai a ce mutumin banza ne na ka ce mutumin banza sai wani ce to ashe mutumin banza ne to gaba ɗaya an rusa mutuncinka sun ce kazzabun makaryaci ne sannan ashir mutumin banza ne wato babu alheri ya tattare da shi to kun ga wannan kalman ashir din ma ba cika amfani da ita ba domin saboda kalma ce mai nauyi ba ta da daɗi amma ita ma ta zo bisa figa ce ta mubalaga akir fa'il akwai sunaye asma waɗanda figa ta mubalagan su ala fail. fa'il ne kamar wannan kazzabun ashir to alan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya mayar musu da martani shi sa dama aka ce ko kai mai wa'azi in ka zo kana wa'azi yana zaginka ka to ka mayar da martani ba a yi tun da zai wahala a gaban ka take a zage ka eh. yanzu kamar yana ba zai wani ya take ya tsaki ya ce ba za mu ma saurara ba ai wallahi bai sai ya nan ba sai dai bayan ya fita ya je can eh ta tsakin sa kekara yana ce menene yana ce ku banni kawai <laughs> amma ba a nan ba eh to shi yasa idan kana wa'azi wani yana fito na fito da kai inda tsakani da Allah kake yi karka damu da shi yawa mayar da martani ba daidai ba ne wani lokaci kuma yakan koya wa mutane mummunan ɗabi'a yakan koya wa mutane mummunan ɗabi'a yasa kullum muke kira muke ce yana da kyau malamai fi hakuri inda da gaske kake yi tsakani da Allah kake ka ci gaba kawai kai ta karantar da mutane yau da gobe yau da gobe yau da gobe to za su yadda. dama fa mai sha falyomin ka gani wa mai sha a falyakfur to ƙur'ani ma ya ambata haka wa hadaina hadainahu najidain kuma ya ce imma shakiran wa imma kafura da duk wanda ya karba shi da allansa wanda bai karba wato bai karba ba shi ma shi da allansa ta kyale shi saboda in ka ce kullum za ka rinka sa wato mutum kamar misali a ce mutane anguwan nan idan ba sa abin da kike na kullum ce kai mutane anguwan nan wala akwai matsiyatan mutane kaza kaza kaza kaza ai ba lalle ne mutane anguwa su zauna ba eh, wani lokaci ido wa karai na aka ce wanda muke gani kullum ido wa karai na ya ce wanda nake gani kullum saboda yanka take a cikin mutane ba su cika sauraronka ba mu ba don Allah ta'ala ya taimake mu muna gida kuna sauraron mu ba da tafsirin postin namu ne ma kuma ni in zan nemi postin abuja zan nema shi kuma alaran ma zan nema masa tura ki zamfara na'am a ulqiya dhikru alayhi min bainina bal huwa kadhabun ashir suka ce makaryaci ne wanda babu alheri tare da shi kamar mutumin banzu, Allah ya sauwake annabin Allah ka ce yana da yawan karya sannan ka ce shi babu alheri tare da shi ashir wato shi ne da hausa suka samu kaman ashirari ai kaga wani lokaci ka fassara ma haka ba zai yi kaman ashirari haka ne yasa Allah ta'ala ya ce sai alamu na gada da sannu za su sani a gobe a wata kira a sata alamu na gada wallahi gobe da sannu za ku sani goben yaushe alkiyama ba gobe na talata ba goben alkiyama sai alamu na gada da sannu gobe za su sani manil kazzabul ashir wane ne alkazzabu mai yawan karyar nan al'ashir a shirari za su sani to irin wannan martani ana kiranta ta hadidi Allah ne da kansa ya mayar da martani saboda kai in kana da'awa to duk abin da ake fada maka kamata yi kai hakuri ka danna zuciyanka to amma wani babi mu a yanzu ba ma iya yin hakuri ba ma iya yin hakuri saboda yan kai fito na fito kai sau ɗaya ba kowa ne zai iya yin hakuri ba kuma wani lokaci mutanen yanzu akwai wawaye da yawa cikinsu warai da gaske akwai wanda in baka motsa ba to kowa sai ya zo ya bi ta kanka za ku yi haƙuri wata rana in kuka taɓa mu wallahi za mu taɓa ku warai da gaske mu dai kawai kullum abin da muke addu'a shine kada Allah tabaraka wa ta'ala ya zo abin nan ya sanya mu mu zo muna hucewa akan mutum mai ta kiran sunansa ba ma son wannan a zuwa na kiran sunan mutum kowane ne shi ba ma roƙon Allah ta'ala ya jefa mu cikin wannan bala'i don musiba ce ko malami ne ko mai mulki ne ko mai kudi ne ka zo kana zare sunansa a masallaci ko a wajen wa'azi kana mayar masa da martani akai akai ba daidai ba ne amma ka san mutanen yanzu su sun fi son wanda za a zo a ɗauko a kyar anarka domin yanzu da tsiyaziya muke yi cikin masallacin nan da haraba sai an cika warai da gaske idan muna yi da a kyar muna cin mutuncin mutane cikin masallacin nan da waje sai an cika ana kabbara amma dun na banza dun ba daidai ba ne ba daidai ba ne a karantar da mutane abin da yake daidai shi ne Allah ya taimake mu shi yasa duk wanda ya maka in kai hakuri Allah zai mayar da martani amma in ka mayar da martani sai Allah ya barka da wayonka sai ya barka da dabaranka ko ba za ka iya ba abinda kake so ka goge na bakin jinin da aka lika maka ko na zagi ko na aibantawa zai wahala ka goge amma in ka ci gaba da karantarwa to Allah ki zai karba maka fada kamar yadda Allah ya karba wa annabi faɗa fada nan. sai ce sai alamu na gada manil kazza ashir to ga wata ka'ida tun da waɗannan mutane mutanen banza ne to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba za a bar su haka ba su da kansu suka tsokano wani bala'i kuma Allah ta'ala ya biye musu ko da yake sun nemi wannan abin a matsayin kure ne kuma sai Allah ya ba su amma sai ce to ga ga'ida dama an kaje ka runtumo abu abinda bai kai a ce ka samu ba to fa in karuntumo to ka saurari rikicin da zai biyo baya dan uwa na modibo ba mamaki yanzu duk abin da ka mallaka a duniya bai wuce naira dubu ɗari ko 200 biyu ba sai ka zo kai ta addu'a ka ce Allah ya baka miliyan biyar da wannan shekara kafin ta kare Allah ka bani miliyan biyar ko goma so sai Allah ya baka biyar din ko goma to ba za ka samu natsuwa da kwanciyar hankali ba lokacin da kake da dubu ɗari biyu da waɗansu rigingimu da kwanciyar hankali da sauki amma kana shiga miliyan biyar ko goma to shi kenan sai ka je yanko tikitin takarar gwamna miliyan nawa ne shi miliyan ashirin ne ko talatin ko arba'in sai ka je ka hada hada banki su ba ka baki ka ji fa amma lokacin da kake da dubu ɗarinka ko ɗari biyu ba ka hangen wani abu yana da wahala idan ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya fi ƙarfinka kana son ka je in ka haɗa da neman albarka ba to za ka sha wahala shi yasa fi'iyar addu'a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar amma wani ba kauye in yaje dakin kaba yana gaba fifa gun tururin ba kauye sai ka ji yana rabbana atina fid dunya rabbana atina fid dunya shi yana ganin ya karasa hasanatan din ba ta lokaci ne kwarai da gaske rabbana atina fid dunya rabbana atina fi duniya. haka zai ta yi kuma wallahi sai Allah ya baki duniya amma kuma sai ya hada ki da bala'i saboda haka duk abin da ka nema to ka nemi ta tabaibayi da albarka ya Allah idan ka zo addu'a ya Allah ka ba mu arziki mai albarka ya Allah ka ba mu ilimi mai albarka ya Allah ka ba mu mulki mai albarka ko ya Allah ka ba mu ‘ya'ya masu albarka ya Allah ka ba mu rayuwa mai albarka tsohon kwana don ba ka yi sa'a ba sai ka je shekara tamanin ko tasayin amma kana kilaki kana neman kilaki kwarai da gaskiya ana samun su shekara tamanin da tasayin wawan tsoho kawai yana neman mata ya ɓata kansa ya lalata abin nan nasa ba wanda zai yadda ya ce ubansa ne ko kuma kakansa ne wallahi ba zai so ba ka kamar mummunan baki ko addu'a ta fada kansa eh irin wanda yayi baki ma babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Sa'd ibn Abi Waqqas yace baya mana adalci baya fitowa yana zama da jama'a idan ya zo rabo baya daidaita abin da ya kamata in za a je yaki shi yana kwance sai tura ba zai fita yaki ba ce idan gaskiya ka fala in gaskiya ka fada baka da matsala amma in ƙarya ka mini ya ce Allah ya tsawaita rayuwanka Allah ya makantar da ganinka Allah ya jefa ka cikin fitina kuma addu'an ta kama shi addu'an ta kama shi shi mai ruwayan hadisin ya ce ya ce sai da na ga wannan mutumin a lokacin da ya tsufa ya tsufa gashinsa ya zama farisol har da gashin giransa gaba ɗaya fatan ta sauko ta rufe sa daman baya gani baya gani amma a hanya kawai ya ji motsin mata sai ya nemi rungumansu yana da shekara tamanin ko tafayin kasu wannan tsohon banza ne babari ke kawai to shi yasa an ka nemi tsohon kwana sai ka roƙi Allah ya sanya maka albarka a ciki samudawa sun nemi su kure annabinsu shine suna son Allah ya fitar da wani abu gagarba dau su suna ganin abin ba zai yi ba domin su kure shi ba can baya sun ce kazzabun ba to shine suke so su kure shi kamar yadda Allah ya ce inna mursilun naqati fitnatan inna mursilun naqati fitnatan lahum fawtaqihum wasqabihum ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مقتدر shine suka roƙi annabinsu ko suka nema ta hanyar ƙurewa domin an ce an roƙa kamar taimako ne kamar lokacin da sahabbai suka zo suka roƙi manzon Allah ya yi addu'ar roƙon ruwa manzon Allah ya yi shi yasa an samu tsari na addu'ar roƙon ruwa iri daban-daban akwai wanda aka yi kan mimbari shi ya fi shahara akwai wanda ake fita a je filin idi a yi roƙon ruwa akwai wanda mutane za su yi kunsu ko da mutane suna zaune a majalisa babu ruwa su ce Allah ka ba mu ruwa mai albarka wannan ma roƙo ne amma ka gani mimbari ya fi shahara ya zo ya ce ya manzon Allah ya ce halakali iyalu ya ce iyalai sun halaka a wata ruwaya ya al'iyalu bi iyalai wato sun shiga yunwa dabbobi sun halaka hanyoyi sun yayyanke saboda rashin ruwa ka roƙi Allah ya ba mu ruwa kaga kaman ya roƙi manzon Allah ne shine manzon Allah ya daga hannunsa sama tana wasai annabi da ya daga hannu ya addu'a shikenan kafin manzon Allah ya tada sallah ya abin nan kawai sai ga sama ta rikice ruwa ya sauka cikin ruwa suka fita waɗansu sahabbai ma da suka fita gidajensu yana da nesa sai da suka fake suna ɗaɗɗaga tufafinsu saboda kada ruwa ya jika ga manya addu'a nan take sai ko zai kai ta shafawa kai ta addu'oyi ah, to gakin na yi muna na roƙon ruwa kan bimbari za ga dillima ma yana ta roƙon ruwa sai ya yi sati guda ana buga zafi ruwan ba zai sauko ba saboda su ma limaman ba su da gaskiya eh su ma limaman mu ma limaman ba mu da gaskiya Allah ya gabata mala to kaga roko kenan amma kure shine wanda makaranta a can baya yake tara ta sa'atu wa in shaqqal qamar tunda sun zo sun na sun nemi annabi ya faɗo musu da wata kuma ya tsage gida biyu ya kaga kure ne to haka ma dawa suka samu annabi sale suka ce muna son kaga wannan dutse wannan dutse yace ya gani to in dai kana son mu yi imani da kai sun zo wannan irin tsarin manya ne fa manya su ne za su yi tunani su kirkiro abu shi kenan kuma sai kowa ya yarda a ra'ayi ba yadda za a ce duk ra'ayin mutane tafiya kan abu kaza ba zai yi ba dole mutum ɗaya biyu uku ne za su kirkiro ra'ayin sai su yi mobilizing ko su yi campaigning wa sauran mutane sai su karba amma ce dukkan mutane ɗari su zo su abin da yana da wahala wani lokaci mutum ɗaya ne zai ce ya kamata a yi abu kaza to in yi ta kiran mutane sai ga an taru an yawa an amince yasa ba ana ka kai kamfen don ka jawo mutane akan aikin alheri ba idan ana ganin mutumin kirki ne ba hana ka kai masa kamfen domin a zaɓe shi domin ya aiki wa mutane na kirki ba ba hana ba kamfen ba haramun ba ne mobilizing din mutane domin su goyi bayan wani ba haramun ba ne sai dai idan ya kasance makwarnaci ne to wannan kuma shine za a yi ki na. saboda haka so gwada masa wani dutse suka ce kaga gashi mu abinda muke so shine ka fitar da taguwa taguwan nan kuma tana da ciki cikin nan kuma na wata tara ko goma ta fito da ciki idan ta fito da ciki ta haihu a gabanmu idan dai ka yi haka to za mu yi imani da kai shi ne ya ce babu damuwa ya roƙi Allah aiki annabi bai da matsala manzala ma bai da matsala eh kai ne kake da matsala amma in ka gyara halinka kai ma ba za ka samu matsala ba tunda Allah ta'ala ya ce wa idza alaka ibadi anni ni, inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yi yu'minu bi la Allahum yarshudun sannan kuma maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ayya fala yanzilu ta baraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul layli al-akhir lokacin da sulusin dare kusan asuba ubangiji yana saukowa yana ce waye yake kira na zan amsa masa wa yake roƙo na zan baki wa yake neman gafara na zan gafarta masa wannan kowane dare ne ba wai lalle sai cikin wata ramalana ba to amma ka san kai wani lokaci za ka yi ta yi za ka ta yi kai kana yi ma kana tarar da don ka san kai karan kanka baka da gaskiya amma annabi da manzo tsakaninsa akwai kamaki da Allah babu shi yasa annabi salih alaihi salam da ya je request su. Abin da suka nema kuma na ƙure ne saboda suna jiran idan bai yi ba to fa za su yi mummunan fito na fito da ke dama suka faɗa masa kalmomin da ba su da daɗi balle kuma sun nemi wani abu ya gagara shi ne ya roƙi Allah shi ne da ya roƙi Allah Allah ta ya ka kwantar da hankalin hankalinka wannan mai sauki ne shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <laughs>